Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan ana kan bukukuwan Kirsimeti lafiya. Har yanzu dai, Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren ranar Kirsimeti Litinin 25 ga watan Disamba. Kamar yadda aka ji a shirinmu da ya gabata, a maimakon rahotanni. za mu gabatar muku da maimaitin kashi na biyu na gaishe-gaishen kirsimati to amma kafin nan ga aisha ma'azu da labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantowa aisha mu'azu Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha alwashin faɗaɗa yakin ƙasarsa da Hamas a Gaza yayin da hukumomin lafiya a yankin suka ba da rahoton mutanen da wani harin isra'ila na sama ya afka musu a wani sansanin 'yan gudun hijira isra'ila ta yi talugudan wuta a tsakiyar gaza daga yammacin jiya lahadi zuwa wayewar garin yau litinin hukumomin lafiya a yankin da ke karkashin ikon hamas sun ce akalla mutane saba'in ne isra'ila ta kashe a hare-haren samanta wanda ya afka wani sansanin 'yan gudun hijira a megazi ita ma isra'ila ta ruwaito mutuwar karin wasu sojojinta wanda ya sa alkaliman sojojinta da aka kashe tun ranar juma'a ya kai sha bakwai sannan kuma alkaliman sojojinta da suka mutu tun bayan kaddamar da harinta na ƙasa a gaza ya kai ɗari da hamsin da shida Isra'ila ta ce alhakin fararen hulan da aka kashe ya rataya a wuyan Hamas ne, sannan ta ambato yadda Hamas ɗin ta sanya maɓoyanta a yankunan da fararen hula ke zama da kuma maɓoyarta na ƙarƙashin ƙasa a haɗin yankin. Gwamnatin Indonesia ta shaidawa muryar Amurka cewa tana bincike don gano musabbabin wata mummunar fashewar da ta auku a wani kamfanin sarrafa ma'adanin nickel mallakin China da sanyin safiyar jiya Lahadi wanda ya sanadiyar kisar ma'aikata 'yan Indonesia takwas da 'yan China guda biyar. Kana ya jikkata akalla mutum 64. ma'aikatar sufurin ruwa da kasuwanci ta yi kira da a gudanar da kwakwaran bincike don gano musabbabin fashewar da ta auku a kamfanin da ake narka ma'adanin don tace shi kafin a sarrafa shi wanda ya auku a kamfanin indonesia singam stainless steel factory reshen PT Indonesia Morowali Industrial Park ko kuma PTIMIP a takaice da ke tsibirin Sulawesi uwar kamfanin industrial park ta shaida a jiya lahadi cewa fashewar ta auku ne a sa'ad da ma'aikatan suke gyara na'urar narka ma'adanin mai magana da yawun kamfanin daddy kurniyawan ya shaida wa muryar amurka cewa tururin wutar ne ya raunata a kasarin ma'aikata 64 da suka yi rauni sannan kuma suna nan suna samun kulawa a hanyar wani gari da yaƙi ya ɗaiɗaita a sudan karar wata mota da ke wucewa ya sanya mazauna garin tsorata tare da fargabar tunanin isowar mayakan da ke kutsawa zuwa yankin kudu a yakin su da sojojin ƙasar sun firgita mutane baki ɗaya a cewar rabab wata da ke zaune a garin wad madani babban birnin jihar aljazira sannan wuri na baya-bayan nan inda aka yi kazamar arangama tsakanin dakarun sojin kasar da mayakan rsf kamar sauran mutanen da kamfanin dillancin labarai na afp ya hira da su ta buƙaci a sa kai sunanta gudun cewa mayakan waɗanda ke fararen hula akai-akai tsawon watanni takwas ɗin da aka kwashe ana yakin za su ɗau fansa. Daura da kudancin Khartoum sama da mutane 500 ne suka nemi mafaka a Aljazira bayan wata batakashi da aka yi da ya rugurguza babban birnin ƙasar. Ko da yake cikin wannan watan mayakan sun daɗa kutsawa cikin jihar kana sun gargaza ɗaya daga cikin sauran biranen ƙasar da ya kasance mafaka lamarin da ya tilasta wa sama da mutum dubu ɗari uku sake tserewa a cewar majalisar ɗinkin duniya sauran waɗanda suka rage a garin waɗanda suka kasa gudu ne ko kuma sun gaji da gudu sun tsinci kansu a cikin wani yanayi da ƙungiyar red cross ta ayyana shi da wani tarkon mutuwa sarkin birtaniya charles a yau litinin ya yi kira da mutane su taimaka wa marasa galihu a yanayin da ake ciki na matsin tattalin arziki da kuma tashin hankali a duniya ya yi amfani da damar saƙonsa na ranar kirsimeti wajen jaddada mahimmancin kyautayi tausayawa da kuma kula da muhallinmu a saƙonsa na kirsimeti karo na biyu tun bayan da aka naɗa shi sarki charles ya kuma jinjina wa masu aikin sa kai ma'aikatan jin kai da kuma mutanen da ke aiki a lokacin hutun da irin aikin da suke yi wajen kula da sauran jama'a a karan farko a tarihin al'adar sakonnin masarautar na lokacin bukukuwan da ya samo asali tun daga jawabin da kakan shi sarki george na biyar ya yi a kafar rediyo a shekarar 1932 charles ya gabatar da sakon shi yana tsaye a gaban wata bishiyar kirsimeti a fadar buckingham wanda ya ce za a sake dasa ta A ƙarshe, Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Asabar ta yi kira da a ceto mutum 185 akasarinsu mata da yara waɗanda suke cikin wani jirgin ruwa da ya buƙaci taimako wanda a lokacin da aka ji ɗuriyarsa na ƙarshe yake kusa da Adaman da tsibirin Nicobar a tekun India. akalla saba'in cikin mutanen da ke cikin jirgin yara ne da mata tamanin da 88 unhcr wanda ke karkashin majalisar ɗinkin duniya wanda ke bibiyar al'amuran 'yan gudun hijira ta shaida cikin wata sanarwa ana fargabar cewa akalla da dama daga cikinsu daga cikin mutanen suna cikin wani mawuyacin hali inda aka ruwaito cewa tuni mutum ɗaya ya riga mu gidan gaskiya rahoton ya shaida ana kuma hasashen cewa wasu da dama kuma za su rasa rayukansu a yankin da ke gabar teku idan har ba a kai musu dauki ba tare da fitar da su daga jirgin ruwan zuwa wani wuri inda za su samu kariya mafi kusa. Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kan da ni da Aisha za mu za ku ɗa gefe. Alheri Grace Abdu ta gabatar da maimacin kashi na biyu na gaishe-gaishen ranar Kirsimeti na ɗumbin masu sauraron mu a faɗin duniya. Let it be Christmas everywhere in the hearts of all people both near and far. Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are on the small country road lined with green mistletoe. Big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let every heart sing. Assalamu alaikum barkamu da asuba muna kuma yi wa al'ummar Krista duk faɗin duniya barka da Kirsimeti da fatar an ga wannan ranar Kirsimeti ta shekara ta 2023 lami lafiya suna na alheri grace abdu dauke da kashi na biyu kuma na karshe na wannan shiri na musamman da ke ba 'yan uwa maza da mata mazauna amurka da sauran kasashen duniya damar sada zumunci allah sa duka mu yi christmas lafiya na fatan cewa za yi christmas lafiya ina aika sakon gaisuwa na Kirsimati ga 'yan uwa. Merry Christmas and Happy New Year. Barkanmu da warhaka. Sunana Comfort Malum Ishaku. Na da murna sosai a cikin wannan season mai albarka. na so in aiko da uh, sakon gaisuwa na zuwa iyayena a can Nigeria a Jos. Uh, Professor and Mrs. Yakubu Malum, Illos Nawa, uh, Reverend audu yusuf da mama binta ah, audu na gaida yanwa da abokan arziki da fatan za ku yi christmas lafiya allah ya maimaita mana allah ya sa mu shiga sabon shekara da albarku masu yawa na gode a ah, merry christmas and happy new year Barka da Christmas. Sunana Pastor Emmanuel Sule ina kawo gaisuwan Christmas zuwa ga Reverend and Mrs. Victor Musa, Professor Dan Fulani Kore, Reverend Samuel Keju da iyalinsa, Mr. Nda Yakubu da iyalinsa, Rahila Bako da iyalinta, Bishop Peter Batimaus da iyalinsa. Reverend Inusa Madu da iyalinsa, Reverend James Gabis da iyalinsa, Dr. Stephen Yohana da iyalinsa, iyalin Reverend Onesimus Sule the kuma iyalin Zebi Gaya. A Christmas Latia. Sunana Bitrus Gwamna mutumin fadan goma a jihar Kaduna. iyalina da ke garin Mount Pleasant a jihar Iowa na gaida mutanen a Kaduna, Abuja da Goma. Muna fata fata za a gama bukin Kirsimeti da na sabon shekara a cikin lafiya da murna. muna fata su sarkin goma gwam wanda za ka biyan iyalinsa a nan lafiya muna gaida a mamu Madina su bawa gwamna monadanar kande solomon da iyalinsa kuma muna gaida su Abin Doma, Jama'a Acemi, Reverend Solomon Young, Architect Bashir Usman, Jummai Victor, Talatu Don da iyalinsu. Ba wa manta da su jama'a da Mujeri, Admiral Gam, Salihu Chori, da su Kushet Gora da Kasan Bako. Allah ya kawo mana lafiya da murna a wannan sabon shekara muna fata wata rana dai za mu dawo gida mu gari da kowa da kowa mun gode sunana sama'ilin mangaru daga nan jihar maryland ina miƙa saƙon gaisuwar kirsimati zuwa ga mamata to alkamika ilutara a sokoto da iyalinta yayana cp dauda mamman mai rita a gusau da iyalinsa haka sama'ila sabon matankari da iyalansa a sokoto rabiran mamman barkeji da iyalansa a sokoto rabiran amadu mamman da iyalansa a sokoto rabiran abubakar liman da iyalansa a sokoto ina mika sakon gaisuwar kirsimati zuwa ga mamman galadima da iyalansa a sokoto mamman gwashi da iyalansa a gusau na mika sakon gaisuwa zuwa ga baba musa da iyalansa a gumi malam haruna da iyalansa a gumi ishaku mamman yusufu mamman musa gana da iyalansu duka a gumi na mika sakon gaisuwa kirsimati zuwa ga ecclesial equa church a gumi ilela sabon birni da sokoto ina mika sakon gaisuwa ta kuma zuwa ga adamu alka ayuba alka haruna alka da altine evangelist dukansu a sokoto na gaida ibrahim mohammed dr iliya buhari dukansu a sokoto da fata an yi kirsimati lafiya ubangiji allah ya nuna mana tabbatin baɗina na gode sunana reverend philip nace a madadin mai ɗaki ta jummai da yaranmu muna matukar godiya ga ubangiji da farko domin al'ajibin warkaswarsa a kan jummai ina gaida dukan iyali gidan nace da 'yan uwana comfort patricia cecilia luka a ci. dogo ben da sauransu ina gaida su kawuna musa toma da joshua da inata rahila ina gaida surkaina baba da mama mamman tani laraba friday reverend bitrus joa da sauransu ina gai da masu amana na house ministry da dukkan ma'aikatan ina gaida dukan fastoci da abokaina muna addu'a domin 'yan uwa da suke shan tsanani a hannun magabta ubangiji ya sa mu ci kirsimeti lafiya sunana samun ino zalanga daga garin zalanga a karamar hukumar ganjiwa a jihar bauchi amma ina magana yanzu daga garin st paul a jihar minnesota a kasar amurka ina amfani da wannan lokaci aika da gaisuwan kirsimeti ga mutane a najeriya gaisuwar kirsimeti nawa wa mutane ne wanda nake tunanin su kulliyomi a nazarin rayuwar dan adam a najeriya saboda haka ne nake gaida waɗannan mutane mata masu tuyon kosai mata masu tuyon masa mata masu sai da dan ah, wake da masu sai da abinci kala-kala domin neman kare mutuncin kansu a cikin tsoron Allah. Ina kuma gaida 'yan garuwa da 'yan dako da masu sai da goro shushana da wanzamai su ma mutane waɗanda suke ƙoƙari su nemi wani abu domin su kare mutuncin kansu da tsoron Allah. Ina gaida mahauta mata masu sai da nono da fura da mazaje masu sai da itacen kura ah, wuta da gawayi su ma ina roƙon allah ya taimake su a cikin neman abin da zai kare mutuncin kansu ina gaida mutane da ke da sana'o'i masu wahalarwa sabili da haƙurinsu don suna yin wannan sana'o'in ne domin su kare mutuncin kansu a cikin aminci da tsoron allah ina gaida teloli da mutane masu wanke kaya da gogewa ina gaida 'yan acaɓa da mutane masu sai da kayan abinci da aka noma a gefen hanya ina gaida shugabannin addinai wanda suna zahirin kokari su tabbatar da adalci da kuma kare mutuncin dan adam ba tare da an nuna masa bambanci ko kuma an nuna mata bambancin addini yare ko kabila ba a ƙarshe ina gaida mutane daban-daban waɗanda a cikin rayuwarsu sun haɗa kai su yaƙi kabilanci talauci zarmewa zamba cikin aminci zalunci cin rashuwa da haɗama domin ƙoƙari da suke yi su kawo ci gaban kowa da kowa a najeriya ba tare da nuna wani bambanci ba wannan shine gaisuwar kirsimeti na bari ubangiji allah maɗaukakin sarki ya raba dukkan jama'a a najeriya da azalumai marasa tsoron allah huta lafiya kuma ubangiji ya albarkace ku na gode To jama'a sunana Ilyas mai sanda na gaisuwa daga London kasar Ingila. A madadin iyalina muna mika sakon gaisuwan Kirsimeti zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki a Najeriya. Musamman shi mahaifinmu baba pastor mai ritaya cyrus mai sanda a can balanga local government na gombe state da kuma shi mai martaba sarkin cham nidogra dumbo james churches the fourth da shi babanmu kuma mai ritaya headmaster malam galaya mai sanda muna mika gaisuwa da fatan alheri da cewa za a yi kirsimeti lafiya a kuma gama lafiya cikin ruhaniya ne jana daga lanta ina eh, gaida na gaida sarah lamda, friday lamda. nanle lambda joce lamda nancy lamda da kuma dukkan mutane da na gidan lamda ina kuma gaida Fasto na mandam ina gaida Fasto na titi tppt a jos ina gaida kuma ponji borat allah sa a fata a gama christmas nan lafiya ina gaida jona a turaki can turaki south gaida baba, uh, limon a lantan north ina gaida kuma dukkan wani na da kuma yayana da duka uh, kawus dina na gaida duka ana fata a gama lafiya a gama christmas lafiya da kuma shekara uh, sabo da ke zuwa barka yan da abokan arziki Ni ce Gurumlad Hassan daga jihar South Carolina. Ina so in tura gaisuwa mai yanwa da abokan arziki. Ina fata za a yi Christmas lafiya da kuma za a shiga sabon shekara a cikin alheri. Merry Christmas sunana Felicia Noah daga America, Maryland. Gaisuwa ga yanwane na a Nigeria Jos da America mamana da babana abokanena da dukkan iyalina a nan da kuma Najeriya. Ubangiji ya bi da mu a lokacin Christmas nan an kuma ya kai mu sabon shekara. Merry Christmas, I love you, bye! What is Christmas? Christmas is for caring. What is Christmas? Christmas is for sharing. What is Christmas? Can't you guess? your house. Where is Christmas? Christmas is at my house. Where is Christmas? Can't you tell? Christmas. Christmas is for loving. Christmas is for taking dreams and making dreams come true. Christmas is for everyone, especially for you. Barka the Christmas. Sunana Pastor Emmanuel Sule ina Guess gaisuwan Christmas zuwa ga Reverend Mrs. Victor Musa Professor Dan Fulani Kore, Reverend Samuel Keju the iyalinsa, Mr. Ndaya Yakubu the iyalinsa, Rahila Bako the iyalinta, Bishop Peter Batimaus the iyalinsa, Reverend Inusa Madu the iyalinsa, Reverend James Gabis the iyalinsa, Dr. Stephen Yohana the iyalinsa. iyalin reverend onesimus sule da kuma iyalin zabi gaya a yi christmas lafiya barkanmu da warhaka na comfort malum ishaku na da murna sosai a cikin wannan season mai albarka na so in aiko da sakon gaisuwa na zuwa iyayena a can nigeria a jos a uh, professor and mrs yakubu malum illos nawa a um, reverend audu yusuf da mama binta yes, uh, audu na gaida yanwa da abokan arziki da fatan za ku yi christmas lafiya allah ya maimaita mana allah ya sa mu shiga sabon shekara da albarku masu yawa na gode a ah, merry christmas and happy new year salaman isa almasihu a gare ku masu sauraron mu a wannan lokacin ni ne naku reverend yakubu bulus backfash daga nan kasar america na so in kawo sakon gaisuwan christmas ga shi babanmu ngolon yalan wato Bulus Ngorab da kuma kokin RCC chairman namu shi Reverend Bitrus Gobak da kuma LCC pastor Reverend Yalle Samuel da mataimakinsa Pastor Moses Kobri. Ina kuma gaida ita mamata mama Hanatu Bulus Backfosh. Ina gaida ita sista ɗita Rida Mukoji Dimka. ina gaida shi illo ɗina da mufaji dimka ina kuma gaida shi kanina uh, mr sumadne bulus backfosh ina kuma gaida shi kanina reverend joshua musa ndom ina gaida abokanin arziki ifrem musa apollos musa ilya yohana dr gidado da kuma dr lengman na gaida ma'aikatan Bingham University Teaching Hospital wanda an fi saninta da suna Jan Kwano. Ubangiji Allah ya sa ku yi bikin Kirsimeti lafiya. Ni ne naku Reverend Backwash. Daga abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan bana sai kuma shekara ta 2024 idan allah ya nuna muna cikin masu rai ina kuma miƙa gaisuwa fata alheri da barka ga kirsimeti ga 'yan uwa da abokan arziki a duk faɗin duniya musamman ma'abotan sashen hausa da ke tare da mu a kowace rana allah ya sa a kammala bukukuwan kirsimeti lafiya ya kuma nuna mana sabuwar shekara Allah ya yi mana dukkan bala'o'i ya sa shekara ta 2024 ta kasance shekara mai albarka da kwanciyar hankali a gare mu duka. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. Alheri ke cewa bari salama Isa almasihu da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. Hey! To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Lazar Gresham da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a ci gaba da bukukuwan Kirsimeti lafiya. Wassalam.